Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabar Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 13 ga watan Oktoba. a babin rahotanni za a ji cewa kungiyoyin farar hula na zagaya sassan jamhuriyar Nijar don faɗakar da jama'a haƙoƙinsu a ƙasashen ECOWAS. saboda su gane da menene incinsu a matsayin mutanen sai da yawo duka suna da inci su ta su dawo cikin wannan kasashen za kuma a ji cewa wata cuta mai kama da hangum na addabar yara wani sa'in ma har da kashe su musamman ma a yankin da magaran na jamhuriyar Nijar. makogoron yara take kamawa da farko ya kumbura in ya kumbura daga nana nan sai yi mishi wata yana na kamar wani yaɗi sai rihe kamar kowace ranar alhamis da hantsi yau ma muna tafa da shirin da ƙasa ba kasawa ba wanda suleiman barma ke gabatarwa amma kafin nan a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Hukumomin Najeriya sun ce akalla mutum 500 ne suka mutu yayin da wasu miliyan da hudu suka rasa matsugunansu ambaliyar ruwa mafi muni da kasar ta fuskanta cikin shekara goma jami'ai sun ce ambaliyar ruwa ta shafi kusan daukacin jihohin najeriya inda gidaje dubu casa'in rabin su ya lalace ko kuma gaba ɗaya suka ruguje sakataren dindindin na ma'aikatar jin kai da kula da bala'o'i na najeriya nasir sani gwarzo ya sanar da sabbin alkalma yayin wani taron manema labarai a abuja a ranar talata ya ce sama da mutum 1,500 ne suka jikkata kuma bala'in ya yi tasiri a filayen noma a duk faɗin jihohin najeriya 36 in banda guda biyar wannan dai ita ce ambaliyar ruwa mafi muni da aka samu a ƙasar ta yammacin afirka tun shekara ta 2012 hukumomin kasar sun ce an samu ruwan sama mai karfi da kuma kwararar ruwa daga madatsar ruwa a kamar ne shi ke da alhakin hakan sannan sun yi alkawarin taimakawa al'ummomin da lamarin ya shafa ministocin tsaro daga kasashen kungiyar tsaro ta neto sun tattauna hanyoyin da za su karfafa matakan tsaron saman kasar ukraine domin dakile harin makamai masu linzami da rasha take kaiwa a wasu keɓaɓɓun wurare a duk faɗin ukraine sakatare janar na kungiyar ta neto jens stoltenberg ya shaida wa manema labarai cewa tattaunawar da ake yi a brussels ta mayar da hankali ne kan ƙara ƙaimi ga ƙasar ukraine ya ce lokaci ne mai mahimmanci ga tsaronmu duba da irin girman hare-haren da rasha ke kaiwa tun bayan mamayar da ta yi a watan fabrairu sama da hare-haren makami mai linzami 100 ne suka kashe akalla mutum 26 a faɗin ƙasar ukraine tun daga ranar Litinin. Stoltenberg ya ce ƙawayen NATO sun aike da saƙo zuwa Kiev cewa a shirye suke su goyi bayan Ukraine har sai yadda hali ya yi. Gwamnatin Taliban a Afghanistan a ranar Laraba ta soki sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba wa wasu shugabanninta a matsayin wani cikas ga ci gaban alakar kasashen biyu. martanin ya zo ne kwana guda bayan da amurka ta sanar da wata sabuwar manufar hana biza a matsayin ladabtarwa ga shugabannin taliban na yanzu ko na baya da kuma wasu da suka yi imanin cewa suna da alhakin ko kuma suna da hannu a tauye hakkin mata da 'yan matan afghanistan ta hanyar aiwatar da wasu tsauraran manufofi sanarwar ta nuna shakku kan lokacin da amurka za ta yanke shawarar tana mai cewa an sanar da hakan ne bayan tattaunawa a makon da ya gabata a doha da ya hada da manyan jami'an kasashen biyu inda aka tattauna kusan dukkanin muhimman batutuwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin da yake bayyana takunkuman a ranar talata ya ce dangin waɗannan mutane ka iya fuskantar makamantan waɗannan takunkumin Ana sauraron labarun duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A gaida Hanifa, kafin mu ka muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda wasu kungiyoyin farar hula ke zagaya sassan kasar. don faɗakar da jama'a kan nauyin da ya rataya a wuyansu da kuma haƙoƙinsu a matsayin 'yan wata ƙasa wadda mamba ce a ƙungiyar ecowas ko yawo haruna mamman baƙo gare ka. Ƙungiyoyin fararen hula na jamhuriyar Nijar ne suka haɗe a ƙarƙashin wata ƙungiya mai suna Rowa da a ƙarƙashin tallafin ofishin ministan harkokin waje na ƙasar a sashen sa na harkokin ECOWAS ko sai da yawo. Kenan suna zagayen jihohi uku na ƙasar ciki har da garin birnin Kwani da ke cikin jihar Tawa da ke dab da iyaka da tarayyar Najeriya domin faɗakar da al'ummomin ƙasar kamar yanda mai kula da sadarwa a wannan sashen na ECOWAS ko sai da yawo a ofishin ministan harkokin waje na Nijar ya mini ƙarin bayani. Chadi. Sainu Musa Garba abin da ya sa Filil National sai dai yawo ta taimaka masu wayan ga yan horon hula su zo su sensibilizan mutane saboda su gane da menene incin su a matsayin mutanen sai dai yawo kowace ƙasa ƙasa goma sha biyar duka wannan mutanen da suke rayuwa cikin kasashen nan duka suna da inci su ta su dawo cikin wannan kasashen abu guda ne ake tambaye su shine takardu a bar shi ce. daya daga cikin waɗanda suka shirya wannan zagayen a ƙarƙashin lemar kungiyoyin fararen hula na jamhuriyar Nijar ya ce sauran kasashen sai dai yawo ko ekuwa na da matsala wajen mutunta ka'idodin shige da fice ba kamar jamhuriyar Nijar ba. Dan baji sa'allan. ka cikin kasashen mu na sai yawo. Nijar tana cikin kasashen da waɗanda daga darajanta wannan dokokin na ECOWAS. Kingin kasashen suna da matsala da darajanta wannan dokokin. Yau in ka ɗauka a nan ƙasar ta Nijar in ma kana da takardunka na sai yawo kuma mutum ya ci mutunci to akwai hukuma wadda ya kamata ka kai ƙarin kan shi kuma hukumar za ta ɗauka mataki bisa gare shi amma in ka tai bisa ga waɗancan yan kasashen abu ba ɗai na ba take iske mutum ma da takardar shi ta siriyawo kuma an yi mai abin da bai kamata a mai ba saboda ba dan ƙasa ba sai dai wani batu da ya taso a wurin taron shine irin yanda jami'an shige da fice na tarayyar najeriya ke cin zarafin 'yan nijar ta hanyar saka su dole su kwara rigunan su don duba wata allura da ake wa 'yan kasar ta nijar da ta fita baro-baro don gano 'yan nijar ne ko a akasin haka a lokacin shigar su a Najeriya abinda kungiyoyin fararen hular ke cewa cin zarafi ne kuma yana damo 'yan Nijar da ke shiga tarayyar Najeriya. Siraji Isa shugaban kungiyar da ake kira Mojen. Kwayan hannun riga wannan bai taso ba amma idan mutum yana da fasfo ko yana da karne ko yana da shashawa aka ce a kwaye kwaye hannun shi a gani to hakika an tona asirin shi an walakantar da sai an tozar da shi mu a matsayin mu na kungiyar horar hula muna tir da Allah wadda da irin wannan abubuwa saboda shine abinda muke hada ma al'umma shine a yi takardu. Waɗansu mahalarta taron mata suma sun koka sosai da wannan matsalar a lokacin shiga ƙasashen ECOWAS inda suka ce ana sa su dole su ɗebe hijaban su ko a amshi kuɗaɗe gare su. Hajiya Hadiza ɗan sun da suna Hajiya Biya wala ana ta hora mana da mun zo mu shiga sai an tsaida mu a ce mu kawo kuɗi kuma ci ko ki zo da hijabi duk da kuma zo sai an tsaida ko nan to mu dai zo ina muke so a ɗauki mataki wannan abu a kai ƙarshen shi a su ayi takardu gahi ni dai nan wuri yana takarda ta shirya na ita in samu sakoto inda ka biya nan kai kashi na post da police ka ta wurin su kai kashi bakar matsala amma bakar kashi gaskiya na takwara mutum ko ina kasu sai amshi kudi gare ka ko ina hajiya amina alhaji mamman ta yawon ka taro miya son a waye mana kai sosai musan yancin mu mu san me ya kamata mu ma mu yi tun da shekaran jiya ma sana ta illela an takwara mana na ba da takarda ta ta kansila sun ka ce a ba su amsa ta sai dai na kamun sai da yawo to kun yanzu inda ana da shi gaban samu wannan matsala sai na ba da kuɗi sannan na hoti da an waye mu kowa kai kai takardar ka kun banza na akai ta kenan ga babu wahala wannan taro tarurrukan da dai kungiyoyin fararen hular ke yi yana hada hukumomi na waɗannan jihohi da 'yan siyasa haka zalika da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da na ma'aikata da na sufuri da jami'an tsaro haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. gaida Haruna yanzu kuma ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. Adadin waɗanda suka kamu da cutar kyandar biri a duniya a yanzu ya haura dubu saba'in. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar a ranar Laraba yayin da ta yi gargaɗin cewa raguwar sabbin masu kamuwa da cutar ba yana nufin mutane su saki matakan kariya da suke ɗauka ba ne. Hukumar ta WHO ta ce adadin kamuwar a makon da ya gabata yana karuwa a ƙasashe da dama na yankin Amurka kuma ta jaddada cewa raguwar a duk duniya a cikin sabbin kamuwa na iya zama lokaci mafi haɗari a ɓarkewar cutar. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce sama da mutum dubu saba'in ne aka kai rahoto ga hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a bana inda 26 suka mutu ya ce hukumar ta who na aiki tare da ƙasashe don ƙara ƙarfin hanyoyin da suke gwajin cutar da kuma sanya ido kan abubuwan da ke faruwa gwamnatin biden da 'yan majalisar dokokin amurka na nuna matsin lambar ganin cewa da ƙawarta saudiya ta girbi abin da ta shuka saboda amincewa da ta yi da rage adadin man da za ta rika haƙowa. Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ko OPEC wadda ta hada da Saudiya ta sanar da rage yawan man da take haƙowa da ganga miliyan biyu a rana a makon da ya gabata duk da kin amincewar da Amurka ta yi. Ministan harkokin wajen Saudiya Yarima Faisal bin Farhan ya ce an yanke wannan shawarar ne bisa la'akari da tattalin arziki wasu 'yan majalisar dokokin kasar na kira da a kawo ƙarshen sayar da makamai ga kasar saudiya shugaban amurka joe biden ya nuna a jiya laraba cewa a shirye yake ya yi la'akari da wannan shawarar lokacin da majalisar dokokin amurka ta dawo daga hutu a wata mai zuwa. To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu waiwayi rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu jamhuriyar Nijar. inda wata cuta mai kama da hangum ke addabar yara wani sa'in ma har da kashe su to sai dai jami'an kiwon lafiya sun ce sun dukufa wajen yakar cutar daga damagaran ga tamar abari da rahoton Dr. Abu Yahaya shine babban darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran ya tabbatar da faruwar wannan lamari a gunduma ta gure. Shi kuma wannan an samu wajen mutum arba'in da biyar wa'anda dai mutum bakwai sun warke an sake su sarwan talatin da uku suna nana musu magani shi kuma maganin kyauta ake yi shi kuma yara wayanda ya kamata ke da ya yi abin da kike ma repost wanda suka shekara goma sha biyar zuwa shekara ɗaya zuwa shekara goma sha biyar su ma wanda Ahmed Mohammed shugaban gundumar ta guri danganta wannan matsalar yayi da irin bijirewar da wasu iyaye ke yi ma rigakafin da likitoci ke ta yi. a cikin watan biyar 25 wannan cuta ta zo ta fara da kwamin na gidike ta zo a kwamin urban na gure. Matakai dai kwanar sensibilisation ne muka yi kuma mun dauki matakai na vaccination de wannan sai daga gai duk mutane kusan dama suna kiya ba su son shaushawa na rigakafin da haka waɗansu cututtuka waɗannan tana kama su A koyaushe dai likitoci na gargaɗin iyaye musamman ma mata da su kula da lafiyarsu tun daga ɗaukan ciki har zuwa yaye yaro kamar yadda hajiya amina jido shugaban klinik annur anan da magaran ta yi bayani makogoron yara take kamawa da farko ya kumbura in ya kumbura daga nana nan sai yi mishi wata yana yana kamar wani yaɗi sai ya rihe kenan ya coshe hanyar da yaro zai haɗi a abincin shi shine nonan shi shine kokon shi makogoro ya coshe ba iya bacci an shiga matsala ta ce ake ce ma difteri ita makogoron yara take kamawa da ita kukugi da difteri kin da dahi yaro da guje-guje da wani jin ciwo kuma da hepatitis an ƙara magunguna don a kare lahiyar yara wannan kuma duka kyauta ne ake kowane sati hulhudu har uku in yaro ya kai kuma wata tara kuma a mashi shaushawa da ake cewa ta virgin wadda masassara da ta eh, kyanda in dai uwa ta bi galgadi ta bi likita tana samun su a kyauta sai dai uwa da ba su zo ba yanzu haka dai tuni likitoci na ci gaba da yin rigakafin gundumar ta gure inda kuma iyayen yara suka garzaya don kawo yaran su a musu wannan allura tamar abari murya amurka daga da magara a jamhuriyar nijar a gaida tamar kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Bawa sakandami kanan Ali zaki lalla raba mai mota dodo kanan Ali janki yaron da ya san kalife yana laraba. an yi godo an godo da bawa da mamba na kullum Allah diko an kaba wa wa buga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shi da ɗahi na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi Allah kanshi da shi da tuƙe mai kano mai saje an yi da ba da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa kanfe to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban To yanzu kuma bari mu je ga shirmu na gaba da bari muke gabatarwa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin na ƙasa a wannan mako zai mai da hankali kan rangadin da mai ba sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya shawara a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman Sara Minkara ta gudanar a Najeriya daga ranar biyar zuwa bakwai ga watan Oktoban 2022 lokaci guda kenan da wata ziyarar da ta kai ta ƙasar Qatar. Ga wakiliyar muryar Amurka a Abuja, Hauwa Umar dauke da karin bayani akan makasudin wannan rangadi. I'm here with my colleagues Hannah and Kirsty along with uh, Principal Deputy Assistant Secretary of the Democracy and Minkara ta ce ta zo ne da tawagar jami'ai waɗanda suka shafi manufofin da take so ta cimma da suka hada da hana Kirsty da mataimakiyar daraktan kula da haƙƙin ɗan adam da kwadago Alisa da mataimakiyar darakta ta Afrika meri Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ya sa muka kawo wannan ziyarar shine da mu tattauna zaben 2023 wanda za a gudanar a watan Fabrairu da mu ba da gudunmawa don duba hanyoyin da suka dace a bi don taimakawa masu buƙatar kulawa ta musamman da kuma ba su damar a dama da su. We are aware of the Electoral Act that was um, established recently and that has some provisions around Mun sani cewa dokar zaɓe tana da tanade-tanade game da samun dama ga um, masu buƙatar kulawa ta musamman. Amma ta yaya za mu tabbatar da cewa kafin zaɓen sun samu damar yin rijistar katin zaɓe, karɓar katin da kuma samun duk wasu labaru da ya shafi zaɓe da zuwa wurin zaɓen don kaɗa ƙuri'a. Muna so mu ga an kawo masu buƙatar kulawa ta musamman bisa tebur, a ji kuma a riƙa ganin su a matsayin mutane da za su kawo ci gaba ba a matsayin masu neman taimako ba. We have and we are meeting with a wide range of um, civil societies, um, with government entities. So today we're meeting with the Minister of Za mu zauna da dukkan masu ruwa da tsaki kama daga ministan kwadago mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin masu bukatar kulawa ta musamman shugaban hukumar zaɓe hukumar kare haƙƙin ɗan adam don a fahimci cewa ba su dama abu ne da zai kawo ci gaban ƙasa. Mun yi farin ciki kan dokar zaɓe da aka yi wa kwaskwarima um, da ya ba da damar a dama da masu buƙatar kulawa ta musamman a sashe na hamsin da hudu. Amma za mu zauna da hukumar zaɓe don ganin cewa an ware wani kasafin kuɗi da zai tabbatar da aiwatar da ƙudurin. Minkara ta ƙara da yin tambaya kamar haka. We also know that there's been a um, training of election officers and security forces. And we understood that the disability community has been part of that training, which is great. So we want to understand more on that front as Mun well. Mun fahimci cewa an horas da jami'an zaɓe da na tsaro da za su yi um, aikin zaɓe. Shin akwai masu buƙatar kulawa ta musamman a ciki? Ta ƙara da cewa idan ana maganar tsaro a lokacin zaɓe, muna so mu tabbatar da cewa idan wani abu ya faru a yi la'akari da masu buƙatar kulawa ta musamman. Sara Minkara ta ƙara da yin tambaya kamar kamar haka shin jami'an tsaro da na 'yan sanda sun san yadda ake mu'amala da masu buƙatar kulawa ta musamman wannan ma wani muhimmin abu ne we have this phrase in the disability world nothing about us without us Let's make sure at the table. But I also, I also take a step further and say nothing without us. We need to be part of all conversation, whether we're talking about climate change. Minkara ta kara da cewa akwai wata karin magana a duniyar masu bukata ta musamman da ke cewa duk abin da ya shafe mu sai an samu a ciki. Ya kamata masu bukatar kulawa ta musamman su zama suna cikin dukkan wata tattaunawa da ta shafi ƙasa da al'ummar ƙasa kama daga yanayi tattalin arziki kasuwanci da sauransu. We're to help them, take care Ana kallon su a matsayin masu neman taimako, abin tausayi kuma abin a taimaka musu. Sai kafafen yada labaru sun taimaka don sauya hakan. It's a cost on us as a society when we're not including 15% of our population. Abun kunya ne a ce ba a saka wani kaso na al'ummar ƙasa a lamuran da suka shafi ƙasa. to Sara Minkara ta kara da cewa muna so mu tabbatar da cewa ba a tsaya a maganar zaben 2023 ba kawai. A nan ne nake neman al'umma da su ci gaba da sa baki don samarwa mutane masu bukatar kulawa ta musamman damar a dama da su. A rika sanya lamuran mutane masu bukatar kulawa ta musamman a dukkan ma'aikatu. Ta kuma yaba wa Najeriya da ta samar da hukumar da ke kula da mutane masu buƙatar kulawa ta musamman. Hakan zai taimakawa mutane masu buƙatar kulawa ta musamman samun rayuwa mai inganci, ilimi, lafiya da sauransu. Okay, whoever you are, whether you're a teacher, whether you're an employer, whether you are a government member, whatever you're working on, Minkara ta ce duk aikin da kake yi ka tambayi kanka shin kana la'akari da mutane masu buƙatar kulawa ta musamman idan ba ka yi to ka fara daga yanzu. Ta ce duk wata ma'aikata ko kamfani da ya ba wa mutane masu buƙatar kulawa ta musamman aiki ba wai taimako ya yi ba hakan shine abin da ya dace a yi. Tomas sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin wakiliyar muryar amurka a abuja hawa umar da jami'ar majalisar ɗinkin duniya sara minkara ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya To a gaida Suleiman yanzu kuma bari mu kada gana inda Ridwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar. kasar ghana da daily graphic za mu so masharhin jaridun na yau a shekara ta 2020 yara tara aka auna sun kamu da cutar hiv jaridar ta ce adadin yaran da sun ka kamu daga shekara daya zuwa hudu ne tara a shekara ta 2020 yayin da waɗanda sun ka kamu din a cikin shekara ta 2021 ne 443 wannan dai ba kyakkyawan labari ne ba tun da waɗannan yara sun samu iri ne daga uwayensu cuta ce daga uwaye zuwa yaransu kuma wannan ne abin da ya kamata a kiyaye ya yi ta kuma jaridar ghanaian times wannan labarin ta tarwaito a taro na 215 na hukumar unesco a bari sha'anin ilimi ya zama abin gaban goshinmu shugaban ƙasa ya shawarci ƙasashe mambobin unesco jaridar ta ce shugaba na nari dankwa kufa fa'adu ya caji ƙasashe mambobin ƙungiyar inganta al'adu da kimiyya na majalisar ɗinkin duniya unesco a takaice su tabbatar ilimi ya kasance a gaba cikin ajandar ci gaba na ƙasashe a matsayin wadda aka naɗa kan gaba wurin ƙawance da tallafawa sha'anin ilimi shugaba kufa ado ya bukaci a samu haɗin kai da ba da taimako ga unesco wurin aiki na inganta ɗorewar tallafe-tallafe na gida yadda za mu gyara tsarin ilimi nan gaba a ƙasashenmu daban-daban jaridar the chronicle kuma ta rawaita cewar an yi wa mamban majalisar jimar tambayoyi kan kin aminci da matsayinta a matsayin mambar majalisar dokoki jaridar ta ce mai sukan halaccin mamban majalisar dokoki na yankin jamhuriyar na kastofi na shiga zaben shekara ta 2020 ya gama amsa tambayoyi a matsayin mai amshi na farko joshua kofi ne ya kai karar da kastofi a matsayin mai amshi na farko da kuma hukumar zaɓe a matsayin mai amshi na biyu a tambayoyi da ya kai tsawon awa ɗaya michael wacirajikun lauyar mai karar ya kammala nazarinsa inda ya gaya mata ita wadda aka yi kara ɗinta cewa bata cancanci shiga takarar shekara 2020 ta majalisar dokoki wa mazaɓar jomoro ba. Da na leka jaridar da Herald wannan labarin ya ban sha'awa. Kusan 'yan mata dubu tamanin a Ghana tuni sun yi aure ko suna tare da namiji. Ma'aikatar ƙididdiga ce ta ba da wannan labarin. Jaridar ta ce kusan mata dubu tamanin tsakanin shekara goma sha hudu da goma sha bakwai tuni suna ɗakin mazajensu ko dai sun tare da maza. alƙalluma daga ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa ta bayyana haka ta ce kimanin dubu ishirin a cikinsu 'yan mata ne na ƙaramar makarantar sakandare masu shekara tsakanin sha biyu zuwa sha hudu jihar da ke da kaso mafi girma ne jihar arewa maso gabas tana da kashi goma sha uku a cikin ɗari da wannan muka iso ƙarshen sharkin jaridun na yau radwana Nasarullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To da wannan muka zo kuma ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. A takaice Ministocin tsaro daga kasashen kungiyar tsaro ta NATO sun tattauna hanyoyin da za su karfafa matakan tsaron saman ƙasar Ukraine domin daƙile harin makamai masu linzami da rasha take kaiwa a wasu keɓaɓɓun wurare a duk faɗin ukraine sakatare janar na ƙungiyar ta neto jens stoltenberg ya shaida manema labarai cewa tattaunawar da ake a brussels ta mayar da hankali ne kan ƙara ƙaimi ga ƙasar ukraine ya ce lokaci ne mai mahimmanci ga tsaron mu. duba da irin girman hare-hare da rasha ke kaiwa tun bayan mamayar da ta yi a watan fabrairu adadin waɗanda suka kamu da cutar kyandar biri a duniya yanzu ya haura dubu saba'in hukumar lafiya ta duniya who ta sanar a ranar laraba yayin da ta yi gargaɗin cewa raguwar sabbin masu kamuwa da cutar ba yana nufin mutane su saki matakan kariya da suke ɗauka ba ne hukumar ta who ta ce adadin kamuwar a makon da ya gabata yana karuwa a kasashe da dama na yankin amurka ta kuma jaddada cewa raguwar a duk duniya a cikin sabbin kamuwa na iya zama lokaci mafi haɗari a barkewar cutar daga ƙarshe gwamnatin biden da 'yan majalisar dokokin amurka na nuna matsin lamba ganin cewa daɗaɗɗiyar ƙawarta saudiya ta girbi abin da ta shuka saboda amincewa da ta yi da rage adadin man da za ta riƙa haƙowa. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa sai Salaman Abu wanda shi kuma ya jagoranci shirin da injiniyanmu na yanzu Carl Stalin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.